السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na 113 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun ƙwallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shasari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mun kutsa kai cikin tambaya ta arba'in a inda muka ji yadda 'yan shi'a suke da ƙidar cewa wai in ba ta wasuli da kamun kafa da neman agaji kai da suna 'yan imamansu ba bukatan kama ba ta biya har suka ɗibga ma'annabo ta ƙarya wai cewa ya karkasa kuma ya rarraba yadda neman agaji da waɗannan shehunai ko kuma imaman nasu yake kuma yadda za a yi shi to a yau sai mala ce tanakut ga tufka da warwara Rawar kutubuhum annal imamu ja'afarus sadiq kana min du'a'i littattafan shi'a ne suka ruwaito cewa ja'afarus sadiq a cin addu'an shi yana cewa Allahumma inni asbahatu la amliku li nafsi dharran wala naf'a wala hayatan wala mautan wala nushura qad dhalla masra'i wastakana mabja'i wa dhahara dhurri وانقطع أزري wa الآمال ودرست الآمال إلا منك wanqata raja illa min jihatik wannan imami ne daga cikin imamansu ku ji addan da yake yi Allahumma inni asbahatu yace Allah na waye gari la amliku li nafsi ban iya mallaka ma kaina darran wala naf'a cutarwa ko amfanarwa jama'an da bai iya mallaka ma kanshi cutarwa ko amfanarwa zai cutar da wani zai amfanar da wani a ah, to kuma za a roƙe shi eh? ya za a roƙe shi wala hayatin wala mautin wala nushura kuma ban mallaki rayuwa ko kashewa ko abin da yake a ba kada zalla masra'i yace na kai kaka warwas kuma na wulakanta wasakana marja'i sannan makwanci na ya shiga cikin matsatsi zahara durri sannan damuwa na ya bayyana wankata uzuri sannan banda da na ta cewa wa darasatul amalu illa mink duk wani guri da tsammani ya kau gare ni yanzu ban da mafaka sai wurinka ya Allah wankata raja, fata na ta yanke ga duk wani abun fata illa min jihatik inda ba ta wajenka zai zo ba ya Allah yanzu wani imamin da ke cin imamansu ya kira sunan wani ya roƙa wa ya kira wancan maganan mai ma'an matsayin ta kenan wannan fa shine addinin shi'a jama'a waɗannan fa su ne 'yan shi'a su cimimiye ka su kai ka su je su baro su ɗora ka kan ɓata ka ɓata da Allah ha subhanallah shi sa duk wanda bai sa tunani da nazari kyakkyawa ba Allah mutanen nan sai sun yi kwanta-kwantan jefa shi a cikin bata Allah ya kyauta wannan bayani yana cikin littafin mai manhajid awad shafi na ɗari da da tamanin biyar, dikiru ma na taruhu min aliyyati maulana sadiq wa ƙarƙashin babin da suke ambatan zaɓaɓɓun addu'in ja'far as-sadiq li ali ibn musa ibn tawus na ali dan musa dan tawus da ya rasu hijira shekara 664 bihar al-anwar shi ya dauko ya da shi an gane kuma bihar al-anwar fa aka ɗauko wancan ƙaryan kuma da aka ce annabi ya ce shi sa mun karanta da ku a baya wani malami ce wasu yan shi annan ba sa <laughs> lissafi ina ya san ba addini ba ne suna tafi za su tubka abu a can amma kafin su ƙara can sun warware shi kuma a littafi ɗaya su haka suke ko magana suke ba za ka yi ko ina ba za ka je ka da su sun me sun warware kansu kisa wallahi billahi tallahi shi'a ba addini ba ne shi'a taron wasu kangararru ne marasa mutunci sun kai wannan kayan masu adalci da bihar anwar mujallad na 83 shafi na 317 lamba hadisin na 67 babal adiya wal azkar inda sabahi wal mata kajigu zikirin safiya da yamma ka kira Allah in ga tashi kafir cewa kuma ka kira <laughs> kaji su ko kunya ba ba sa ji wallahi وصدق الله القائل في كتابه Allah ya yi gaskiya da a cikin littafin shi ya ce, "Oman azallu mimman yada omen dunilla, ai ba batacci irin wanda yake kiran wani da ba Allah ba, malla ya jibu lahu ilayo mil kiyama, wanda kira ba zai ansa ba hattashin kiyama, wa hum an du'a ihim Kai, kiran ma da kake ma shi wanda kake kiran ma bai ma sani ba. an gano wannan da kai da kike kiran donald trump a nan da mai kiran na kabari da ɗaya ne zai ji ya san kana yi to hakan kana kiran wani bai lahil da zai bai san kana yi ba wa iza hushira nasu san da kiyama za a koro mutane an taso su kanu lahum ada makiya juna za su kasance da wanda ya kira da wanda aka kira gaba ɗayan sa ka za zauna cikin mi. cikin ƙiyayya. shi ha'ula ya adalluna Allah kaga waɗannan matsiyatan e to su ne sabatar da mu fa'atihim du'ifan min al'azab A nan kawo masa azaba Allah ce li kullum du'ifun an ƙi din nan muku za a yi gano wannan da kyau kowa ninka mai za a yi kaji mugaye wai manyan ne kaɗai za a yi musu inna ba'ana sadatana wa kubara'ana fa sabil mun yi imani mun bi manyan mu ne kawai da suka kwanta kwanta a batar da mu suka yi to shine kanu a ada sa sashin makiyan juna wa kanu bi ibadatihim kafirina za su bare duniya za a yi baran baran da duk wani biyayya aka yi a ce kai bin na kuma an fasa yau amma a makara ka fasa ku Allah shi kyauta والقائل وجعل lillahi andadan liyudilla an sabili ya sanya ma Allah madaukin sarki kishiyoyi dan kawai ya bata duk wani abin da yan shi'an nan da suke da sufayen nan ko sun sanya ma Allah madaukin sarki kishiyoyi ne irin su in yasi din nan dan me dan kawai bata daga hanyar Allah domin dimmi hankali ya san in yasi ba Allah bane wani mutum ne fa wanda ya rayu a nan nan senegal nan fa senegal fa kun gano wannan ta kwanta ya mutu su wanda ya mutu a gabansa suka haƙa rami suka binne shi yana ciki bai iya hana kanshi mutuwa ba sannan bai iya hana kanshi mai ba sashi a kabari kuma wallahi da sun san yana lafiya lokacin sun haƙo kabarin shautar sun nuna kuma ba ga tsoro ba a haƙo gane wannan da kyau a wasu kanawa sun taɓa yin wannan karambanin ana sa ana wata tsinuyi aka ce mai gida na nan bai canza ba ai amma ji a haƙo kawai suka tafi da suka saro ta tukunya wata yar kofa ta huji suka ji wani su kowa sai daɗa hancin shi aka ce ba yanzu ba ƙarya ne ya ta ya ta amma yanzu waɗanda suka je suka haƙo kawon sai na ai sai wani saddam hussein ɗin nan bayan na lafiya lau ba eh suna ko ba su nuna ba wallahi wallahi billahi da waɗannan sun san za su haƙo gawan kaulahi a gan shi kamar saddam wallahi sun haƙo kila ba sun taba haƙuwa sun ga babu komai a ciki sai kasusuwa aji kana kiran shirme ai wallahi da ke kira waɗannan shehunan ku gara ka kira waya in ana tambarin arewa kila ta shiga aji kul tamatta abi ka kalila kai Allah iya magana ki kai mai sanya ma Allah kishiya more kafircinka ɗan lokaci kaɗan aha innaka min ashabin nar kai ɗan wuta ne jama kun ji magana tsaye ko sun sanya mu Allah kishiyoyi kawai don su bata a'a to kai mai sanya ma Allah kishiya don ka bata ko mora kafircin kai yanzu amma kai dan wuta ne simple as abcd ba wani tara hankali kawai kai dan wuta ne wal qa'il qul ara'aytakum in atatkum azabullahi aw atatkum sa'a Allah madaukin sarki ce ban labari mana in atakum azabullah in azaban Allah ta zo muku aume atakum sa'a aw atatkum sa'a ko kiyama ta zo muku karara a ghayra Allah tad'una Wannan Allah za ku kira in kuntum sadiqina ba gane wannan ayan ba fa ba su labari idan azaban Allah ta zo ganga-ganga ko kuma iyama ta zo shin za ku kira su in yasi ne ko za ku kira ya mahadi da a ce bala'i zai taso ganga-ganga wayo Allah za ce ko wayo mahadi ok mu ya mu ci Allah ko in suka ji wata wahalan ma za su aje ma'adin su kira Allah san da aka kira ma'adin a garin nan ba aje shi ba an aje ko ba aje ba sai kuma Allahu Akbar ya Allah na ce a sun gane gaskiya lokacin da muka ji suna ta harbin sojojin nan gano na tarbin sojoji rizin najeriya ranar na sun sha harbi bal huta ta un allah za su kira fa yakshifu ma ta una ilahi in sha'a watan saura ba su shiri ko san balai an ga wuya kenan duk wani wanda ake kira an me an watsar da shi an kama allah shi yasa tun yanzu malam saki shehi kama ubangijin shehi An kake ko wallahi za ka yi lissafin banza ba abin da wani shehi zai yi tsinana maka duniya da lahira bin layar da babu shi shi za duk wani shehi in ya zo ci birki ya ce zo ka biyu ni ka ci a kuma da rigan sallah ba matsala na aljanna na bar maka bar rigan sallah a nan in ya ce akwai abinci aljanna ka ci a kuma da buhun shinkafa na aljannan ka riƙe na nemi aljannan ta wata hanya Yan abin da shehi zai maka yi maka yanzu fa ɗinyen makawa nuna me amma ce maka wai sai an ji aljanna zai maka aljanna na uban shi ne ya kasa baka ɗaki ko na zo ka daga kwana a gidan shi ko a ɗaya daga cikin gidajen hayan da ya siya ko zai ce wai na ba ka aljanna to tana ina hadda mu aljanna ke bara tana ina ka je ka mutu can daban ka tafi shi wa je mutu can ana ku haɗu a tunan ba ka je na ka ci a shehi gidanka na jangar na ɗan ƙaramin na a bani shi kai ka rike aljanna <laughs> ni ba wanda jama wannan iskanci Allah ko ko ni na gane ne wala na ba wanda jama shehi ya kira ka ce ya baka yan matan aljanna ka ce a shehi sai ya duke ke zo ka rike da aljanna kai amma ka sayyada a daura ma wani ce ban san iskanci ha na can kare na ka kalli ɗaya daga cikin yan matan da ya haifa kyawawa 'ya'yan amarya ka ce ita kike su wanda ana sa ran za a kawo wasu masu kuɗi ka kawo mashi kuɗi ka ce ita kake su in ce ba zai baka baka ce a sha kama duk ƙarya ne domin yayin shehunne suna da wani karama akwai wanda zai je neman aure gidan wasu shehunne har ya koma wazifa don neman me don neman abashi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu